wato da misalin karfe sha biyu na rana yau kenan a ashirin da wata sha biyu ga 2016 wato wata mota tirar ford pico wadda ta fito daga gombe za ta yi bajo ga sai birki ya ce a garin malam sidi ta afkawa mutanen da suke tafiya suna wato wannan taro na maulidi a cikin garin malam sidi inda mutane mutum kusan sha takwas suka ji sannan ah, kusan mutum takwas suka rasu suka riga mu gidan gaskiya mm-hmm. ah, wannan abu da ya faru mutanen da wannan abu ya faru suka sama wannan mota wuta kuma ah, suka yi kokarin nuna bacin ransu da wannan hadari da ya faru mm-hmm. a dalilin haka ne girma kwamishinan 'yan sanda na jihar gombe cpoc na giwa ya ba da umarni na a kai dauki na gaggawa inda aka tura jami'anmu na kwantar da tarzoma tare da kuma motar nan ta asibiti ta police medical clinic da aka ɗauki waɗanda suka ji wannan ciwo aka kawo su asibiti ake lura da su. Rundunar 'yan sanda na jihar Gombe tana kira ga mutane da kuma da suke irin waɗannan nuna wato farin cikin su a bukukuwa su lura su kiyaye da dokokin hanya da kuma guje ko irin waɗannan al'amura da suke faru. Kaman yadda ka ce sun ƙona motan da ta yi wannan hatsari su wane ne suka yi wannan su eh, a takaice abin nan ya faru karfe sha biyu ne alhaji abdulwahab amma dai cike na farko da yan sanda suka samu shine na kamar dai mutanen da wannan abu ya wuka musu su suka nuna bakin cikin su na samu wannan mota wuta kafin a kawo musu dauki kamar shi direban fa direban shi kuma ba wato hatsaniyar nan ya rika da driver yana cikin mutanen nan da aka irga mutum takwas da suka riga mu gidan gaskiya dan da mu ji wani kasa zuwa ba suka afka masa wanda kuma dalilin haka a take nan ya rasa ransa su wayannan mutanen da motan ta afka musu suna kan titi ne ko kuma a wajen bikin maulidin ne abin ya faru suna kan titi ne suna yin tafiya kamar jerin gwanon nan da ake na bikin maulidi wannan shi direban gaskiya ya abu na yi lujin control mota kuma ta je ta afka wasu waɗannan mutane. Bayani daga bakin kakakin hukumar 'yan sanda DSP Ahmed Usman dangane da hatsarin mota da ya janyo rasa rayukan mutane guda takwas da kuma raunata wasu mutanen guda goma sha takwas lokacin da suke bikin maulidi a garin Malam Sidi cikin karamar hukumar Kwami a jihar Gombe jiya Talata. Abdullahi Muhammad Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.